Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saduwa da ku a wani sabon bidiyon namu. Insha Allahu a bidiyonmu na yau za mu yi muku bayani akan wasu sirrika da ke cikin WhatsApp da ba kowa ne san su ba. Waɗannan sirrika kuwa su ne irin waɗanda za ka ga ana turo kamar rubutu haka mai yawa da shaf ɗin emojis haka. ko kuma irin abin dariya haka da ake haɗawa na message ka ga an haɗa magana da wani da wani a misali a ce ko mutum ne suke hira ko budurwar ta ce kaza saurayin ya ce kaza irin haka na abin dariya ko kuma na abin mamaki wanda za ku ga ana yawan yi a twitter ko whatsapp ɗin nan da dai sauran wasu abubuwa waɗanda suke secret ne a whatsapp wanda ba kowa ne ya san su ba don allah yadda a wannan bidiyo namu za ku ga yadda ake irin waɗannan abubuwan da suke abin mamaki kuma ba kowa ne ya san su ba da fari dai bari mu je play store ku ga da application ɗin da ake yin wannan abubuwa na whatsapp bari mu je mu yi minimizing mu je ga play store ɗinmu ga wani application nan da kuke gani kamar haka ga sunan nan what tools extra to wannan application ɗin shi za ka yi downloading za ka installing ɗinsa akan wayan kato da shi za ka irin wannan abubuwan da muke faɗa ba tare da ɓata lokaci ba dai bari mu taɓa ofin ɗin nan gashi nan tunda na riga ni na yi installing ɗinsa ga wani guri nan da aka rubuta ofin ɗin nan to nan zan shiga sai na buɗe application ɗin nan kamar yadda kuke gani idan mutum ya buɗe wannan ya yi downloading ɗin wannan application ɗin wannan ita ce fuskar farko da zai fara kawo shi gashi nan Moabs privacy ciya wane ne wane ne so kawai ba ruwanka da su abubuwan da zaka tafi kai tsaye ga wani guri nan da aka rubuta stat kawai nan mutum zai taba you install yawa kamar da kuke gani wannan application din da ike na turo ne yana da ɗan tallallika to sai mutum ya dan jure ya ɗan yi hakuri da tallan da za su yi saboda a wannan tallan shine za su samu wannan ɗinsu shine abin da za su amfana da shi saboda mutum ya ɗauko application ɗin to wannan shi ne, a tallan nan ne za su samu wani abu so waɗannan dai ga su nan kamar da kuke gani ga wasu abubuwa nan guda bakwai to waɗannan su ne manyan sirrika da suke a cikin wasaf wanda ba kowa ne san su bari mu yi bayanin su a takaice kowanne da kowanne abu na farko dai shi nan wanda ake kira whatsapp web whatsapp web so kamar yadda kuke gani wannan wasa web din na san wasu sun san shi wasu ba san shi ba to wannan shine abin da ake amfani da shi ka yi connecting din whatsapp ɗinka a wata wayar ya zama za ka iya yin whatsapp ɗinka a waya biyu kuma duk iri daya ko kuma ka bude a ka da kuma kan wayanka ya zama a ka za ka iya receiving za ka iya tura mesa za ka iya komai na whatsapp ɗinka sannan a wayanka ma za ka yi kuma a lokaci guda so wannan shine amfanin whatsapp web da shi ake amfani ake connecting din WhatsApp ɗinka da wata wayar ya zama komai za ka iya yi a wannan wayar da kuma wannan wayar kuma duk WhatsApp guda ɗaya kuma da shi ne ma ake bin wata hanya mutum ya ringa ganin chat ɗin budurwarsa ko wani abokinsa ko wani haka ne da kake so ka bibiya duka da wannan WhatsApp web ɗin ana yi ka dinga ganin chat ɗin mutum ba tare da ya san kana ganin ɗin sa ba kuma har za ka iya yin reply kamar yadda zai yi chatin da mutane da za ka ga komai nasa kuma za ka iya reply kuma sannan Bin ma sani ba so bari mu tafi abu na gaba ga kuma direct chat shi kuma wannan direct chat shine wanda za ka iya yin magana da mutum ko da baka da lambarsa kamar yadda kuka sani sai mutum ka sa lambarsa a kan wayanka ka yi saving sannan za ka iya tura mai sako ta wasa to da wannan application din ko baka yi saving din lambar mutum ba in baka so ka saving din lambar mutum kawai da ka zo nan ka sa lambar tasa za ka iya rubuta mai message ka tura mai direct zai tafi koda da baka yi saving ɗin number sa ba kaga shi dai zai ga lambar ka kuma zai iya ma reply sai ya dawo kan WhatsApp ka normal ba tare da kayi sai saving ɗin number sa ba sai abu na gaba wato fake chat ga wannan shine fake chat shi kuma wannan shine inda za ku ga ana haɗa chatting ɗin nan kaga an ce saurayi ya ce kaza ya ce kaza budurwar ta ce kaza kamar mutum biyu ne haka suke chatting so haɗawa ake yi To da wannan application din zaka iya hada irin wannan whatsapp din wannan picture din nan ka rinka sawa a status ɗinka ko ka rinka turawa group group wanda dai yake na irin abin dariya haka da ake hadawa ko wani abin mamaki a ce saurayi ya yi wa ruwa magana ta ki kula shi amma da ya tura mata da chat kan sai ta sai ta magana ta ce kaza da kaza to duk da irin wannan application din ake hadawa gashi nan ka taba gurin chat din nan zaka shiga ka saita komai da komai to sai kuma abu na gaba gashi nan wannan inda aka rubuta caption status din nan wannan kenan su kuma wannan irin maganganu ne haka da za ku gani masu muhimmanci ko kuma irin na al'ajabi haka ga sanan wanda za ku ga mutum ya rinka sawa a status ɗinsa a ce kai wana yana da fikira yana ba da abubuwa masu muhimmanci kullum status ɗinsa yana ba da kalamai masu ma'ana masu wannan to da irin wannan abubuwan ne za ka ga ga sanan da yawa sai abin da ka zaɓa gashi nan in kana duba kana karanta gashi nan best wannan kenan duk abubuwan da duk abun da kaga wani sentence ko wani phrase ya burge ka to in ka zo nan zaka iya kwafarsa da ka taba wajen kwafi din nan zaka kwafe shi sai ka je ka yi ka sa a status ɗinka ko ka tura a group gashi nan clever cool cute duk dai gasu nan duk kowanne ka shiga in ma na love kake so ga love nan za ka yi ta ganin abubuwa na love irin maganganu haka na soyayya za ka iya kwafa ka je ka sa a status ɗinka ko ka sa a wani group ko ka tura wani to duk ta irin wannan ake yi sai abu na gaba gashi nan aski thesis ɗin nan shi kuma wannan shine wanda za ku ga mutum kamar ya yi wani abu kamar rubutu haka gashi nan za ku ga kamar rubutu ne mutum sai ka ga yayi kamar zane ne yayi a WhatsApp ɗinsa ko menene ka kasa gane ta wanda ya to ka gan su nan shi ma idan mutum ya shiga wannan application ɗin gashi nan gashi nan wannan na happy ne gashi na angry ga others nan duk dai wanda kake so a misali in ka zo za ka kwafa bari mu bari mu gwada taɓa wani ku gani a ciki kun ga kamar a misali wannan gashi nan na taɓa wani so in ka tura shi gashi nan in ka tura wa mutum ta whatsapp zai gani zai ga zai ga abin ya fito kamar yadda yake anan sai kuma abu na gaba gashi nan text to emoji text to emoji shi kuma wannan shine wanda za ku ga kamar mutum ya rubuta irin kamar na, na happy new year din nan ko happy ramadan ko good ko wannan happy friday din nan da mutum zai rubuta ya je ya tura a wasa ku gan shi ya fito irin gwara-gwaran nan da rubutu da yawa to shi ma ta wannan ake yi amma nan na san ba lallai a fahimce shi sosai ba bari mu gwada misali ku gani a misali nan ina so na rubuta wa mutum happy friday kawai sai na zo nan a misali na rubuta happy friday dina kamar yadda kuke gani gashi nan na rubuta happy friday so ina so na juya shi zama kamar emoji haka na tura wa mutum a whatsapp ko na tura wani group sai ka ce tu wajen inda aka sa tu din nan a misali sai ka sa wannan alphabet kake so ya zama shine kalar dizayin din zanen naka to tunda misali muke kawai bari mu sa tunda muka mun sa na friday ne bari in sa fr so kun gani kawai sai ka taba inda aka rubuta transform din nan a gaban fr din nan da na sa ga wani guri na an ce transform kawai nan zan taba yawa da na taba shi gashi nan kamar da kuke gani kun gani gashi nan yayi transforming din happy friday din na zuwa fr din nan to kawai abin da za ka yi ga wani guri nan da aka rubuta kwafi kawai sai ka taba kwafi din nan kun ga da na taba kwafi to na kwafa to bari na je na tura wani a whatsapp dina ku gani a misali ga whatsapp dina na bude ga sunan to bari na tura wannan ga wani abba adamu nan bari na tura mai bari ku ga na riga na kwafo na tura kun gani kun gan shi yadda ya zo so na san da yawa za ku rinka ganin irin wannan rubutun mutane suna yi wa mutane happy friday ko happy ramadan ko wata gaisuwa dai haka to duk da irin wannan application din ake yi kun gani gashi nan na rubuta happy friday yawwa wannan kenan so bari mu tafi abu na gaba sai abu na gaba shi kuma text repeater shi kuma wannan text repeater din shi ma idan akwai wani magana da kake so ka rubuta ka tura wa mutum kuma kana so ka tura mai da yawa haka to shi ma anan za ka rubuta a misali bari mu ƙara ɗaukar misali da friday ina so zan tura ma happy friday amma kuma ina so na tura ma da yawa to kawai da na zo nan na rubuta a misali na rubuta happy friday ina? gashi nan na rubuta happy friday to sai na duba a ƙasa kuma gashi nan so nawa nake so na tura ma kana so ka tura mutum irin adadi da yawa sai ka taɓa nan inda aka rubuta inda aka rubuta number of repeat text din nan a misali ina son na tura mutum wannan happy friday din so 50 ko kuma su 20 to sai ka sa lambar a misali bari na rubuta su 20 na sa 20 kawai sai na taba repeat din nan gashi nan gashi nan yayi min repeating din sa har guda 20 kawai ga a kasa nan ga wani guri nan da aka rubuta ga wani guri nan da aka rubuta kwafi daga hannun haguna kawai sai na taɓa kwafi ɗin nan sai na yi minimizing sai na je a misali bari na ƙara turawa wannan lambar abba damin nan da na tura wannan bari ku gani na kwafo na yi pestin kun gani gashi nan na turo mai happy friday happy friday happy friday har guda ashirin so gashi nan zaka iya rubuta har kun gani har zuwa guda dubu goma zaka iya rubuta wa mutum kalma ko wani abu ka tura mai su wannan adadin so gashi nan sai abu na gaba wato red as din nan in kana so ka yi rating din application din ya burge ka ka shiga play store ka ba su star kenan to wannan shine bidiyon mu na yau akan wannan sirrika da muka yi bayani akai na whatsapp idan wannan bidiyo ya burge ka sai ka daure kai mana liking sannan kuma idan sabo ne kai a wannan channel din namu kai mana subscribing sannan kai sharing dinsa ga sauran 'yan uwa saboda su ma su gani su amfana don na san da yawa mutane suna so su iya wannan abubuwan amma ba su iya ba so idan kuma akwai wani abu da mutum yake so ya ƙara sani a kai zai iya yi mana magana ta comment insha Allah za mu ƙara mai bayani in kuma akwai wani abu a nan ɗin da kuke so a ƙara yin bayani sosai a kansa in Allah yarda in mutum ya mana tambaya ta comment za mu ba shi amsa mun gode Thank you.